yana da magiya. ai bai kamata kuma ka dauki bakin fenti ka shafa min a fuska ba kamar akwai abin da yake damun ki ko ba abin da yake damuna zara'u ta zo gidan nan kenan zara'u ba ta zo gidan nan ba kina da matsala ka duba irin halin da nake ciki rumana umarnin nan yayi min nauyi wallahi wannan umarnin bai yi nauyi ba akan wannan dalilin ne dama kika zaɓi ki zama mai yankakken baya ki daina wani boye boye boye sai dai ka nemi wata uwar ba ni ba Makana banza ke rumana don Allah ka da zargin da kuke a kaina aiko ya zama tilas na da bincike na ya bakin gaskiya ta kiran na faɗa muku yanzu na gasgata abin da ya dade yana bujuro min a zuciya na shiga uku da Allah ina son ka taimake ni ka ceci rayuwata ba za ki taɓa iya samu na ba har abada manir haka kana cikin ka kuwa sai kai gaggawa koma gidan mahaifiyarka domin na tabbatar ta shirya ma sabuwar rayuwa kada ku kira da maganganun da yake faɗi baya cikin hayyacinsa rumana ni ne mijinki ya kamata ki ji magana ta to ya zan yi dole in bi umarnin mijina tunda dama an ce sai ka bi umarnin miji sannan kake ganin daidai rumana being a literate lecturer, but he detests having a literate woman as a wife. Why? He married his choice, but he's not living happily. Why? What the hell is happening? Who the hell is trying to destroy his home? And why? Such are his unanswered questions to himself. Aka ganin kayan gidan nan duk su tsufa? ya kamata a ce mun sauya su saboda ba za mu fara sabuwar rayuwa da tsofaffin kaya ba a cancan da su what jikotis hikima Multimedia Kano steps of with and masterpiece, Romana. Kada ka bar zuciya ka ta maye gurbin tunaninka. Wallahi ba zan taɓa da ke ba muna nan tare. Kafirai ne mu ba zan maguzanci nike ne. ta yaya zaka min matar da ka zaɓa ka rabu da ita ka rubuta mata saki ɗaya ɗaya ɗaya har uku iyakokin Allah sun karfin yi wasa da su kazafi ki min ka tabbatar masa da kayi sakin nan din na jarhin fahimta ne a cikin wannan al'amarin da masu saki ya taba zama wasa ne burin ka ya watch oh. how the series of misfortune events unfold in this spectacular suspense park thrilling drama rumana sai dai mu dangana Sani Dayuru Yaka said coach movie. Executive producer MD Hikima. Co-producer Yunusa Ma'azu. Producer Aladi Sheshe. Story and screenplay Musa Saraki. Voice over General BMB. Official trailer The Big Boss AMS Negi. Rumana directed by Ali Bumzak. tana da damar da za ta halarci gidana a duk lokacin da ta bukata. Wani irin amfani kake mata? Ina mata amfani ta bangarori da dama. Amma wane ne Alhaji mai dokan bacci? a shawarci ina ganin abin magana iyana sai fa na san waye alhaji mai dokan bacci manar ka umarci ba ya da maganar nan iyana saboda kar a je allura ta tono garma ba da buri a duniya da ya wuce in gan ku da kai da ita kun wulakanta idan duniya kun kaskanta manar alhaji mai dokan bacci ba wani bane illa alhaji bukar mahaifin matar karuma na. mu wannan? lumana yarinya budurwa kamar wannan mai karancin shekaru alhaji ka tafi wani gari ka kama mata gida sannan ka ɗauki makudan kuɗi ka ce za ka siya mata waya duk abin da zamani ya zo da shi ina karɓarsa amma ban da babban waya a hannun mace a makaranta domin da mutunci na da komai ba zan haifi karuwa a gida ina fa'iza take ga a chill now ya ka takura ba babe na tambayar ku nake wayar waye ta yi kara ban ki bani wayar ce. cewa ne ki bani wayar ba ki ajiye wayar ba ke da wayar nan har abada ah, kin yi qualifying motar da ta kawo ki ki rike ta kin yi qualifying ki shirya za mu tafi germany da ke idan kina da dama in na fita daga ɗakin nan karki yadda ki fito sai bayan na tafi da awa ɗaya tuku na alhaji sai su gane cewa yanzu na yi musu rata no more competition oh my god z z a cikin daren nan zan ma kirki ta wow are you serious Zi ce fa z wow they oppress they confront the slave hali babban mutum zai iya ganin ka yanzu ai na kai abinci baki na kenan kawai sai na ji kirai Sado Pictures in its maiden outing presents Raria the Sea. Don Allah ji wannan hoton nasa. Wallahi ga na ya riga ya lashe zuciya ta ina son shi. glitz and glamour becomes a habit of a group of schoolgirls who struggle at all costs to feel among. Raria. They paint the Gambo square due to their influence. Raria. They fix anyone who tries to become a stumbling block. Raria. They are proud and hold their head high. They call the shots in all activities. an gaya muku ne ɗan wasa Why are they so powerful? Find out in Rariya. Rariya, Rariya. Rariya, Rariya. soyayya ta nasa Rariya, Rariya. Dan guji cuta ayya ne mai kariya. Rariya, kaga yayi zubowa. Kai da ce aure in kaga yi daurewa. ce cutar Allah na da yawa daga baiwa baiwa ce shi ya hana mu da ke kan kaura an ce mun dace wa ka gani a cikin littafin galibi dole da sabai mulki ko ka sarautar soyayya ko muke ƙara ba mu haɗin kai akan wanda kake ba officers please arrest him dakata ba Allah ya isa tsakanin na da Allah ya isa Hausawa sun ce kowa isa rariya ya san za ta zub da ruwa ki sai na tattara da wannan da ga kuma akwai da kuke ga manan cewa ku dai mata iya muku sai Allah kawai ka yi hakuri ka tafi to me a ciki laifi dai an riga an yi laifi yanzu kana nufin ka ce min zan sake kwana a waje kenan ki daina daga hankalinki waya ko tagwalce zan saya miki Allah saboda wannan abin shi yasa ke nema ki kashe kanki ke ce za ki kashe na hali dama na san za a rina saboda an sha faɗa min cewa ana ganin sa da mata kawai ki hakura kawai koyo Allah na gashi mana san miki gashi Rahama Sadau movie starring an array of stars. Subhanallah, produced by Rahama Sadau, written by Rahama Abdulmajid. Produced by Musa Muazu and Abba Sadau, assistant director, Alfazazi Muhammad, and directed by Yasin Awal. coming your way soon. <laughs> wannan murnar da ke ta yi kina ta murmushi ta ne albishirinka gora fari tas na daɗe na jiran wannan rana a cikin rayuwa auren amma akwai sauran rana a ba ba tukan mun kashe maciji amma ba mai yanke kanka ba wannan abu ba fi karamin al'amari bane dan ina cikin matsalancin damu in the face of an obstacle which is impossible to overcome stubbornness rudeness hard-headedness and incredulity daga ke har an da ke cikin cikinki hina hallaka ku cikin shege cikin zina ba ki isa ba ke kin isa ki daga hannu ki mare ni wannan dan da kike gani ba cikin shege bane dan ɗan halak ne dan halak ni na fi ƙarfin a riƙa yawo a cikin unguwa ana nuna ni yadda Allah ya rufa maka asiri amma ni ka banna a cikin kangin eh, kakana kai duba lamarin ubangiji shi yake zaba wa dan adam rayuwarsa wani a shi da hannu wani ma babu hannu wani kuma a yi shi yana fitowa duniya a ɗauki ransa wani sai ya tsufa wani a shi da babu wani a bashi haka Allah ya kira kowa yake bashi yadda ke so Hussaini Ali Media Production proudly showcases another gigantic movie. kuma dole a tsaye da rabon gado da za da can ba a ce yarinyar tana ciki ba sai yanzu za a mun zancen wata za a kawo takarda a ce tana ciki ke dinkan dare yi wallahi ki fito da wanda ya miki wannan cikin na shiga uku yawa duk wani mai yunkurin yi miki illa Allah ya tona asirinsa producer Hayatuddin Yakubu co-producer Mujutafa H Muhammad story Hussein Ali Muhammad screenplay AU Usman directed by Hussein Ali anwar ba taka bace karka waki kai saurin wage baki kai zaka danka mata da hannunka ita na sayewa <laughs> hakika mota ce na baki ki ita kyauta tukuici na daɗe ina ta juya abin a zuciyata gaskiya wannan ba ita ce kyautar da nake wani abu gagarumi babba wanda ya fi wannan muhimmanci da yake amma wannan sai Allah ya sauke ki lafiya to <laughs> bizin Allah ta'ala ni ko zan ainihin cika alkawari na to alhaji mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan mahaifa to amin da sa annabi da alqur'ani um kai a gare ka ba wani abu nake da bukata ba illa ka ƙara kyautatawa da akan kulawar da kake mata amana ce a gare ka gaba ɗayan ku kuma amana ne a wuri na saboda haka don Allah don annabi ka ƙara rike mana amana wannan shine ke da bukata a gare ka insha Allah ke kuma ki ja kunnen sauran ku na gidan nan su kiyaye kayanta su kiyaye kayanta don Allah don annabi ba na so in ga wani yaron gidan nan da karambani ya zo ya shiga mata mota ke ma kake ba su duk wani yaron gidan da zai ce a baki bashi mukulli antiba na aro karki saki karki bada sannan kuma a guji kokawa da kannan miji ba na so ba na so zan tsawatar da wannan alhaji ba matsala to to da kyau to ga ta nan masha Allah Sharifa, tunda dai na fara samun sauki, ki zaman ki a ɗakin ki. Wannan zirga-zirga da kike ya isa haka a kaina. Amma umma da in na zo ba kwana nake yi ba, kuma yaushe ma jikin nake ke ƙarfin da zaki ce daina zuwa. Ko shi ya ji wannan labarin ba zai yarda ba fa haka. Allah ya muku albarka da ke da mijinki. Ki masa godiya da wannan wahala da yake yi a kaina. kenan. Allah ya baki lafiya. Zan tafi. ki koma? Allah dan annabi ni ba na son irin wannan zancen wallahi na yi mata ba na ne yau ba to na ji alhamdulillah Allah ya ƙara wa umma sauki dama akwai abin da nake so in shawarce ki akai me zai hana umma ta dawo nan gidan da zama har zuwa lokacin da Allah zai sa ta samu sauki anya ina jin umma za ta yarda da wannan zancen kuwa ba amincewar ta nake nema ba goyon bayan ki nake nima ni na san ta hanyar da zan bullo umma ta yadda da wannan zancen to ai ni ni na mai sauki ne babban mutum kenan bukata ta Anwar sai na ga kamar baka fahimci cewa ni ne na zo gurinka ba. bari Sa'ad ne. anwar na fahimci kamar kana so ka yi sake tunani ya mamaye maka cikin zuciya a shawarci kada ka bari tunani ya ta malmala maka tunani saboda gudun karka jefa kanka a cikin wani tunani da na anwar gashi mun kusa komawa kotu amma har yanzu ba mu yi nasarar samun sharifa ba don Allah ko za ka iya tunawa da wani irin yanayi ko kuma a wani irin yanayi ta bar gida? barista ka tafi kawai abinka ni mata ta zata dawo gida ana buƙatar komai alwara na sani matarka za ta dawo insha Allah ina son ka daure ka yi iya tunaninka ka faɗa min lokacin za ta bar gida ta gaya maka wata kalma wadda za mu yi amfani da ita Rabi kin tabbata abin da kike gaya min gaskiya ne? Kar ki sa in zo in ɗauki jita-jitan nan ta zo ta zama mun masifa. Kina ganin yadda barista yake respecting ummana. Yana girmama ta yana daraja ta bana tunanin zai iya mata abin da ya mata a kotu. Wani irin jita-jita? Sadiya, ana ruwa ya ci maka ɗai kina ganga ta jiki. Da ido na ga abin da ya yi wa umma a kotu. Muzantawa tare da ƙaryatawa kamar zai kama ta da kokawa. Umma na Rabi? Ke, wallahi ban taba ji ko a labari wata shari'a da lauyoyi suka yi kamar za su yaƙi juna su, kamar yadda barista su arewa umma abin ya ɓata min rai amma fa ba na gaya miki bane don ku samu saɓani da mijin kawai dai abu ne na ga kamar da biyu ba damuwa rabu na gode barista hmm? ah. duk irin cin mutuncin da kake yi da irin zagin da kake min a duniya ya dawo kunne amma ya kamata ki min magana da yaran da zan fahimta ai dole ka ce baka gane ba saboda ka shuka abun kunya idan ba rashin mutunci ba ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta a cikin bainin jama'a ko an gaya maka aikin lauya hauka ne amma na yi mamaki da kika makara baki iya fahimtar aikin lauya hauka ne ko hankali ba to ya kamata ki koma gida ki je ki tambaya a gaya gidan ki sani ai dole ka faɗa haka tunda ka yi min cin mutuncin da ya fi wanda kayi to bara ka ji barista ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin saboda ni ba shegiya ba ce na san darajar uwata ko kuma ka ɗauki wani lauyan ka je ka dora shi a cikin wannan shari'ar da kuke yi in ba haka ba billahi lazi la ilaha illa huwa ba zan ɗauka ba dan ni ina kishin uwata Yawa ya zama dole ka janye saurare ni na tabbata ba da yawun bakin ta kike wannan magana ba ba da sanin ta kike wannan magana ba to amma bari miki bayani yadda zaki fahimta daidai da wautarki a gode wa Allah da kika fahimci cewa lauya na iya janyewa dan uwansa na waya ko kuma ya dora wani a madadinsa to sai ki je ki duba ki gani da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa ya janye haka ka faɗa haka na faɗa kuma haka kika ji wallahi ba zan janye ba haka ka ce mu zuba mu gani ya mai girma mai shari'a wannan shaida da malam alkasim ya bayar yana nuna cewa anwar yana da wata manufa ganin yadda iyayen sharifa da sharifa suka tsorata da shi amma sai da ya amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren ba don ransu na so ba haka ɓangaren mahaifinsa bai goyi baya ba amma sai da ya san yadda ya shawo kansa daidai da abokan anwar ba su goyi bayan aurensa da sharifa ba sannan daga ƙarshe sai da ya san yadda ya yi ya kafa ƙawan zuƙa ya kai margan ya hajara gidansu don ya cimma burinsa da wannan nake kira ga wannan kotu da ta dubi matakan da anwar ya bi don cimma burinsa na gode ya shari'a ya mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta yi min izini zan yi wa malam alkasim tambaya kotu ta baka dama na gode ya mai girma mai shari'a malam alkasim ina son a cikin bayanan da ka shaida wa kotu ka ƙara jaddada wa kotu ma'ana ka tabbatar wa ko cewa kai kana ba da shaida ne akan cewa anwar shi ya kashe matarsa da kuma mahaifiyarta a'a ya mai shari'a ni ina ba da bayanin iyaka abin da na sani amma ban ce anwar shi ne ya kashe waɗannan mutane ba ina ba da labarin haɗuwarsu da yarinya da har zuwan mahaifiyarta a gidan ya mai shari'a ina fata wannan kotu mai adalci ta ji abin da malam alkasim ya faɗa da bakinsa cewa shi ba shaida yake bayarwa ba akan tabbacin abin da ake zargin anwar ya aikata kuma abin da kotu take bukata kenan malam alkasim ya bayar ya mai girma mai shari'a bisa bayanan da malam alkasim ya bayar a yanzu a gaban kotu ya daɗa fito mana da anwar fili cewa anwar mutumin kirki ne mutum ne mai son kyauta mutum ne mai son wa mutane ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini da waɗannan hujjoji nake roƙon wannan kotu mai alfarma da kada ta ɗauki bayanan malam alkasin a matsayin shaida domin bai ba da shaida akan abin da ake buƙatar ya bayar ba shi labari kawai ya bada yanar gida mai shari'a na gode ya mai shari'a Mala alakasin. Ya mai shari'a. Wannan shine iya abin da ka sani? Ya mai shari'a, ni ina ba da bayanin iyaka abin da na sani. To kotu ta sallame ka, ka iya komawa ka launa. Na gode ya mai shari'a. Allah ya saka da alheri barisa sa'ad ina alkawarin da kuka yi ya mai girma mai shari'a ina nan ina iya na wajen ganin na nemo sharifat gabatar da ita a gaban kotu ta ba da shaida a kan abin da ta sani dangane da anwar da wannan dalili nake roƙon wannan kotu mai adalci da ta in ƙara mana lokaci har mu samu daman kawo sharifar gaban kotu na gode mai shari'a Barisa, kin ji buƙatun shi kina da wani shirin da ki ƙara gabatarwa ke kuma a yau na gode ya mai shari'a malam kyauta bismillah kyauta zan so ka bayyana wa kotu sunanka da aikinka kafin ka faɗa mata abin da ka sani <clears throat> suna na kyauta mai gadi kuma ina gadi ne a gidan alhaji jibrin wanda yake kusa da gidan alhaji umaru tafida wata rana da daddare iyakan abin da na sani kenan kuma iyakan abin da idona ya gani kenan Allah ya baka yawan rai ya mai girma mai shari'a wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa sharifa ta ga lokacin da anwar ya kashe mata mahaifiya hakan ya sa ita ma ya bita ya kashe ta don kada ta tona mishi asiri wannan shine dalilin da ya sa ya makalkale cewa sharifa ita ce kaɗai shaidarsa don ya san ya kashe ta da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa ina da jiya mai girma mai shari'a akan maganar lauya gwamnati na cewar zargin da ake wa anwar ya tabbata a kansa ya mai girma mai shari'a ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta gargaɗi lauyar gwamnati ta daina shiga hurumin da ba nata ba ta tsaya a matsayinta kada ta tsallake ta yanke wa mutum hukunci alhali hukuncin bai hau kansa ba da wani dalili za ta yi haka bayanan malam mai gadi shi bai tabbatar da cewa anwar ne ya yi kisan ba bai tabbatar da cewa anwar ne ya kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin sa ba a gode mai gidan shari'a ina da jaya mai shari'a ya kamata lauyan wanda ake tuhuma ya gyara kalaman da ya yi a kaina don ba ni na tabbatarwa da anwar da laifin ba ganin da aka yi ya bi sharifa cikin dare da gudu kuma ya dawo ba tare da ita ba shine ya tabbatar masa da laifin ba ni ba ya ɗauki girma mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati tana nan akan bakanta wajen ɗora wa alwar laifin da ba shi ya aikata ba alhali mai gadi da kansa ya faɗi cewa shi fa da idanunsa kuru-kuru bai ga cewa Alwar ya kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin sa da shi ba mai shari'a ya mai shari'a ya kamata a kiyaye kuma ya bi ka'idan aiki malam kyauta akwai wani abin da ka sani baya ga wannan abin da ka faɗa ko ko shi kenan ko da ta sallame ka iya kuma ka zauna barista kina da sauran shaida har yanzu ya mai shari'a zan so kotu ta bani damar gabatar da shaidata ta ƙarshe a wannan shari'a kotu ta baki dama ki gabatar malam labaran bismillah malam labaran zan so ka gabatarwa da kotu da sunanka da aikinka sannan ka faɗa mata abin da ka sani ni ɗauke da nisma na labaran wanda aka fi sani da maye kuma ni ne mai gadin gidan alhaji umaru tafi da wata rana tsakar dare iyakar wannan shine abin da sani da daɗe wallahi ko ta sallame ka iya kuma ka zauna to na na gode ya mai girma mai shari'a da wannan shaida ta wata ƙarshe nake tabbatarwa da kotu cewa anwar shi ya aikata laifin da ake zargin sa da shi ta yaya aka yi mai gadin gidansu bai ga fitarsa ba sai dawowansa ya gani kuma kofar gidan a kulle ta ina ya biya su kuma da wani dalili zai yi wa mai gadin jan ido ya hana shi masa tambaya akan aikinsa ina kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa anwar hukunci bisa ga kwararen shaidun da muka gabatar a gabanta na gode ya ya mai girma mai shari'a ba komai ne ya haifar wa wanda ake tuhuma wannan matsalar da yake ciki ba a yanzu illa kalaman da lauyan gwamnati take jifansa da shi da wannan nake roƙon wannan kotu mai adalci da ta ɗage wannan shari'a har zuwa ranar da wannan bawan Allah zai samu lafiya tare da gargaɗi wa lauyan gwamnati da ta daina jifansu da munanan kalamai irin wannan saboda wata rana mutum zai iya rasa rayuwarsa ta dalilinta a gode min shari'a kotu ta sauran dukkan mahawarori da dukkan bangarori na shari'a da suka yi a gabanta kuma ta nazarce su don haka kotu ta amince da dukkan shaidun da lauyan gwamnati ta gabatar a gabanta kuma ta rike su don zama shaida yayin da har ya zuwa yanzu aka kasa samun koda shaida guda ɗaya daga ɓangaren wanda ake tuhuma da laifi abu na ƙarshe kotu ta amshi koken da lauyan wanda ake tuhuma ya gabatar a gabanta don ba shi lokaci domin ya dawo cikin hayyacinsa ya zuwa zama na gaba Assalamu alaikum. Maryam. Haba Maryam. So zan gaya miki wannan abin don Allah don Annabi. Wannan kuka da kike zama kina yi ba dare ba rana ba sai miki amfani ba. Addu'a ce kaɗai maganin wannan al'amari. kuma in Allah ya so ya yarda ma shi wannan yaro anwar ba za a hukunta shi ba tare da laifinsa ba bi iznillahi ta'ala ai Allah ba a zalimin kowa bane ita kanta sharifas muna nan muna ta kokari ba dare ba rana dan ganin an gano duk inda take ki hakuri kin ji okay kin ga am ki hakuri okay kin ji share hawa na yawwa alhaji gara da na ganka kan faɗe a ce na faɗi goma haba hajiya kabir da ra'isu ba 'ya'yan gidan nan ba ne, a ce in za su fita unguwa sai sun roƙi makullai sannan bai nan kuma kin tattara makullan gidan din kin rirriƙe a hannunki ke wai ke mahaukacin ina ce a afirka da ba faɗi na ciki da kai ba tun da aka yi abin nan daidai da rana ɗaya daidai da so ɗaya baki buɗi baki kin min jaje ko ita mai ruba to billahi lazi yadda nake da tukuɗen abin nan ki shiga taitayinki idan ba haka ba wallahi ki zai ɓaci kin na ga miki au da wannan ka fito kuma ai gani na ai da shi anwar din ma ɗana ne bai kamata mu wasu jaje ba ni ma jaje ya kamata a yi min ya isa haka bace min da gani gaskiya alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba Allah ta annabi ki share hauna da shidansa a gaban kotu da shidansa a gaban zama na gaba kafin zama na gaba kasayen hakan kasayen zai ba kotu daman yin zai ba kotu daman yin abin da yake gaban da abin da yake gaban a matsayin shaida abu na karshe abu na karshe ko ta ta amshi koken ko ta ta amshi lauyan wanda ake tuhuma da lauyan wanda ake gabatar a gaban ta dan ba shi a gaban ta dan bashi ne ya dawo cikin hayyaci ne ya dawo cikin hayyaci zuwa zama na gaba ya zuwa zama na gaba kana gida ne? A ina Wato, alaji magana ta gaskiya muna cikin sirari. Tunda ga Anwar dai mun sani ya yi rashin lafiya an kwantar da shi a asibiti. to a halin da ake cikin yanzu an sallame shi kuma tun da an sallame shi kotu za ta buƙaci mu dawo mu zauna don yanke masa hukunci aini barista gaba ɗaya ni duk wata dabara ta wata gari na rasa a ta inda zan bullo al'amarna addu'a kaɗai ta rage mun barista ƙauye da birane na raba hoton yarinyar nan sharifa amma har ki zuwa yanzu da nake muka zancen nan babu wani labari ni an yarinyar nan ba mutuwa ta yi barista to alhaji in haka ne kuwa ai ka zo daidai gurin hotunan yarinyar nan ni ma ina da buƙatar su in har akwai a bani su ni ma ina da bukatar su dalili saboda ni ma zan gudanar da bincike ta gefe na zan ba kai wa hoton nan akwai wata magana a ƙasa ah <laughs> alhaji ba ba komai wato hankali na yana tashi sakamakon abubuwan da suke gabanmu da ya kamata a ce mun gudanar da bincike a kai kuma mun shawo kansu kuma alal hakika binciken namu ne yana da zurfi wadda ya kamata a ce in je in an fara yanzu saurin me kake yi barista muna maganar nan ba mu ga ƙara shi ba wato alhaji sorry ka san yau muna da mitin ne na lauyoyi kuma ina kan hanyar tafiya kenan sai na ga ya kamata ratso ta gurin kama gaisa to insha Allah to to to dan Allah ka yi iyakacin bakin kokarin kai in Allah ya yarda to Allah in Allah ya yarda nagode nagode sosai nagode masha Allah I'll count on you ba yawwa dala yarin take cikin hoton nan eh wannan ma ita ce wata mai ciki wadda take dan kwana a can wajen amma na ga ta bar nan saboda kanwata ta gaya min sun je biki jiya har suka ba ta tubu suke balla to don Allah bawan Allah ko zaka taimake ni ka kwatanta min inda zan same ta ko in ka miƙe eh. in ka je tsamiya babba eh, eh. to akwai wata kwana ta rubu gida biyu to kawai ka bi hannun dama barista gwaje-gwajen da muka yi ya nuna kwakwalwarta lafiya lau yake babu abin da ya same ta wato sai dai matsalar magana da ba ta yi amma binciken bai nuna mana komai akan haka ba haka um, likita ka tabbatar cewa sharifa tana jin duk abubuwan da ake faɗa ko kuma ake amma mayarwa ne ba ta yi ƙwarai da gaske daga gwaje-gwajen da muka yi mata wato mun fahimci duk abubuwan da muke tattaunawa da abubuwan da muke yi tana fahimta sai dai magana ne kawai ba ta iya ainihin furta likita na gode sosai na gode allah ya saka da kai. A ah, please zan iya zuwa an ganta eh ba ku laifi don allah wane ne kada ku kashe ni kamar yadda aka kashe mahaifiyata Allah ga ta malam yaushe ta fara magana sai eh, ka san ba abin da ya gagara Allah jiya mai ɗaki na da daddare ta zo ta same ni take gaya mu ai ta fara magana a ba wani abu bane ai alhamdulillah alhamdulillah sharifa ya kai ka san sunana waye kai da alaka kuma idan ni gidan mijina wallahi kashe ni za ki hakuri ki sha zaman ki a gidan nan ba za mu mai da ke gidan mijinki ba ki hakuri. Allah ya gata malam ni a yanzu ba zan sanar da kowa cewa an ganta ba sai mijinta shi kadai shi ma mijinta saboda ina buƙatar waɗansu bayanai su fito daga bakinsa ne ba zan gaya kowa ba abinda na fahimta yanzu shine kisan nan da aka yi akwai wani abu sabo da zai iya bayyana sakamakon ganinta da aka yi amma arziki da nake roƙo a gare ka shine don allah za ta ci gaba da zama danka zuwa wani lokaci a ba komai zama gida na gidan mutane ne gidan jama'a ne saboda haka ba damuwa ta ci gaba da zama yawa yawa yawa amin amin amin wai me yasa ni da gidana za a dinga dafa abinci ba rabona a ciki a wani dalili kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba duk abin da kai ma na sama da kai to insha Allahu na ƙasa da kai zai maka wanda ya ninka wanda kai kar ka manta ka ci ma uwata mutunci kai a naka tunanin yanzu zan yi maka abin da kake so ne a ƙarƙashin ka ba zan yi ba okay ta kika bullo kenan bullo to bari ki ji in gaya miki idan a shirye ki dinga shirya min rashin mutuncin da kika ga dama a lokacin da kika ga dama to ki sani ni ma fa a shirye nake da in raba kaina da ke a duk lokacin da na ga dama sai me to sai me ina nan akan bakana ban sauka a cikin ra'ayin da nake ciki ba ina fata ka ji abin da na faɗa ai ke ma kin ji abin da na faɗa miki dan ke ba bebiya bace barista wace irin makoma kake hangewa yaron nan anwar a daidai lokacin da ya rage saura ɗan kwanaki uku a yankin hukuncinsa gashi kuma ba a kai ta wannan yarinya ba shari ba zan so ku tattara hankalinku guri guda ita fa shari'a tana da wani irin bazata wallahi sai ta yi da sauran minti ɗaya kacal a yanke hukunci sai da ta iya canjawa haka zalika shari'a tana iya canzawa bayan an yanke hukunci mutukar ba a zartar da shi ba yanzu barista babu yadda za a yi anwar ya kubuta har sai an ga sharifa barista dan allah a taimaka a kubutar da yaron nan kada ya halaka ajiya ki daina kuka kamar yadda na gaya muku cewa shari'a tana da wani irin bazata a kowace 'yan dabaru irin namu na lauyoyi da wanda ina nan ina bin hanyoyin da allah a cikin kwanaki uku da suka rage mana in Allah da za mu samu mafita mu ta addu'a dan Allah kai iya abin da za ka iya yi kar yaron nan ya salwarta dan labarinsa da yake baki san mutunci ba shine zaki zo ki tayar mishi da hankali to ni me yasa baki zo kin ce in janye masa ba tunda ai sirki na ne okay ni ba za ki iya mun fitsara ba sai shi mijinki to bari in gaya miki idan baki sani baki sani ni a guri na abin alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban lauya babban barista kamar da barista sa'ad ko ki bashi hakuri akan abin da kika mishi ko ran ke mugun baci ba magana nake da ke bane a ai umma ba komai wallahi ni dama na sanar da ke ne ba don komai sai don kasancewar na ga abin yana ta tafiya kuma tun ina haƙuri za a iya wayan gari kuma haƙurin nawa ya gaza shi yasa na ce ya kamata in sanar da ke to ba ba dole ba dole ka gaji ai na ma ga ka to ko ki durƙusa ki bashi haƙuri maza ki durƙusa ki bashi haƙuri umarni nake baki ki haƙuri ya sai data rayuwarmu da ke ya da zo ƙarshe don haka ina so idan kika je kotu gobe ki ba da shaida akan cewa ni na aikata laifin da ake zargina da shi gara ni na mutu don tsaya ga wannan bakar ranar mulan ranar da za ta kasance a rayuwata na gode wa allah da ya azurta mu da wannan yaron da kuma ya azurta shi da uwa ta gari kamar ki na sani cewa kuma na yadda ba na shakka wannan yaron zai samu tarbiyya ko da ba na raye haba babban mutum ina kake so na saka rayuwa kar ka manta mahaifina ya rasu ya bani mahaifiyata ta zo ta rasu ba ni da kowa sai kai kai ne mahaifina kai ne mahaifiyata kai ne mijina kai ne abu guda uku ya zan yi idan ka tafi ka bar ni da ta za a yi in ba da shaidan zira a yanke maka hukuncin kisa a gabana mata ta ce kaɗai ta san sulkan rayina mata ta ce ta san farin ciki da ɓacin raina rashin ta ne sanadi na shiga cikin lauyan gwamnati ko kina da sauran wani jawabi na ƙarshe da za ki yi kotu don ta baki daman yi ko akwai wani abin da kika manta baki faɗa ba babu ya mai girma mai shari'a na kammala barista sa'ad yanzu kai kaɗai da take sauraro kafin ta bada hukunci menene jawabinka ya mai girma mai shari'a ina roƙon alfarmar wannan kotu da ta bani dama in gabatar da sharifa a gaban kotu don ta ba da shaida kamar yadda na yi alkawari a baya kotu ta baka dama barista a gabatar da ita na gode mai shari'a sharifa sharifa bismillah malama sharifa zan so ki gaya wa kotu cikakken sunanki da alaƙarki da alwar da kuma hajjiya hajara ya mai girma mai shari'a sunana sharifa abubakar hajara ita ce mahaifiyata anwar kuma mijina ne lafiya kuwa ko mafarki kika yi ah, ba komai babban mutum me yake faruwa da ke ne ina son jin ga umma shine abin da ya faru ya mai girma mai shari'a hajiya maryam a yanzu haka tana cikin wannan kotu ina neman alfarmar wannan kotu ta gabatar da hajiya maryam a gaban kotu don ta ba da shaidar abin da ta sani kotu ta baka dama idan hajiya maryam tana ciki ta fito na gode mai shari'a hajiya maryama hajiya maryam kin ji dukkan bayanai da ita sharifa ta yi kina da abin cewa akan dukkan bayanai da ta yi a kanki gaskiya ne a shara ya aikata wannan lebe salamu alaikum na ah, sharifa ta cika yanzu nan ni ji da suka ta kuma na fita unguwa kuma kafin in dawo dare yayi sai na ce to bari mu bari kawai da safe na zo in ga jikin nata gashi ko na ga bacci take eh dama likita ne ya zo mata allura shine ya ce a batta ta bacci kada a tashi ta eh, yana da kyau dan baccin in ta yi shi za ta dan samu saukin ciwon Allah ya sauke mhm. rumba rumba rumba rumba rumba rumba Maryam yanzu kin samu abin da ke so kin yi kuɗi Don abin da kike nema kin samu sauran abu guda ɗaya tan? wanda muka gaya maki yau zan faɗa miki sunan ko mene ne za ki kawo rumba rumba kuma dole ne ki kawo shi ko za ki iya ko ba za ki iya ba kin gama kin iya kawai abin da ake bukata ki samo dan cindo kin san cindo ko kin cindo da autan yatsu ki yanko shi ki kawo shi anan ki kwakwale ido ki kawo ta hada da dan cindo ki kawo a barun barun ba kina ci da kunni cindo wani iri na hannu ko na kafa ko na kafa ko wani hannu a ce a kawo rumba-rumba a nan kawo shi kin gane kin gane rumba-rumba kuɗi ba zai yanko shi ba da hannunki za ki je ki yanko ɗan cindo da hannunki za ki kwakwalo ido a barin rumba rumba sannan ki samu zaman lahiya abinda kika samu ki samu da lafiya Allah ya amin Allah sauki in ta farka sai ki ce na zo tana bacci ne mata sanu to amma sai da kuma haka ta faru ne sakamakon ƙungiyar asiri da na shiga amma yanzu na fita dalilin fitar da nema yasa suka ce in dai ban koma ba za su turo aljani ya shanye jini na mutu wannan shi ne abin da ya ba sakamakon amsa laifi da kuma bin hanyoyin da aka bi aka aikata laifin da hajiya maryam ta yi a ɗakin shari'a hukunci sakamakon haka wannan kotu mai namba biyar da ke anguwan nasarawa ƙarƙashin jagorancin mai shari'a mb mustapha ta sallami anwar daga dukkan laifin da ake zargin shi da shi ta kuma wanke shi bisa ga amincewa da aikata laifi da kin wahalar da ɗakin shari'a da hajiya maryam ta yi kotu ta yi maki hukunci mafi sauƙi sakamakon haka kotu ta yanke mata hukuncin kisa ta hanyar harbewa da bindiga. wala ya hillu lahu bai halatta ga mumini an ya fa'ala fi'ila ya aikata wani aiki ba hatta ya allama hukumin fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin kai kai ba dan a yanzu za na ɗauka sallah kake so nawa nake ma wani ka daina taɓa min kayana in baka aro ne fa yanzu zan dawo ma ban kayana da Allah Kasa sa na bata sallah na ma sai na sake fresh abincin ma za a bani ni sai an mun terere ina ɗan akuyan gidan nan ina yake baiwar Allah ina yake gidan nan ko kaza ba ma kiwo ballan tana ɗan akuya amiji na shi ne ɗan akuya hajiya karki sako mana na hannu wace ce wancan malama ta ce kamanya kamar yadda kika ji na faɗa kana da dalilin da za ka faɗa mu kowane abu yana da dalilin samuwarsa dakata Subhanallah. saboda auren ka nake so ne shi yasa na ce miki ba mu dace da juna ba amma na san ba cikin hayyacin ka kake ba saboda an ce mu kana shaye shaye gaskiya ne ina yi a da me haka me kace na dauka cewa kawai sha'awa kike bani amma daga baya sai na gano cewa so ne ba na son ka na ce ina son ki fauziya ba na son ka ba gaskiya bane fauziya ba na son ka dan Allah kar ki watsa mun kasa ba na son ka dan Allah ki hakuri malama fauziya na riga na saba da kalubalen rayuwa suna gode na barki lafiya Fauziya, sau biyu kenan kina share min hawaye. Shekaran jiya kin share mu, jiya kin share mu, ki bar ni in share na yau da kaina. Me yasa ba za ki kararsa ba? Ke wace irin yaci kike so ki raba auren iyayenki? Subhanallah. When the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal, When darkness and nightmare falls with an endless pain. When love has become the thin line between pain and gain. The quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin from the stable of Kufaina Films Production Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ɗaya da ake zargin ki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyar mutuwarsa kin amince ko ko kina da abin da zaki gaya ma kotu ina da gyara ya mai girma mai shari'a a cikin sunana babu sunan ƙarshe da ka ambata kina nufin ki ce zubairu ba shine mahaifinki ba ko shakka babu sai dai na haramta kowa jiyar sunana da nashi daga ciki har da kayya mai girma mai shari'a. kin amince ke kika kashe mahaifinki? Da wannan hannun. Tafin hannu. Ni na kashe mahaifina da wannan wukar na shiga uku ban yafe miki ba. Wanda ne zaki yafe min bayan na mutu. Ashe ke jahila ce duk da ilimin da kike da shi. Ni jahila ce. Executive producer Bala Mu'azu. Produced by Alhaji Ado Garba. Co-producer Nura Quality. Story and screenplay by Zura Kamil Tafin Hannu. Directed by Sadiq and Mafia. ina roƙonka da kai adalci ka sa a kashe ni idan har ba kai min hukunci daidai da abin da aka saukar ba sunan ka fasik kafiri azzalimi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafi mai tsarki tafin hannu tafin hannu tafin hannu I'm actually here because I want to marry you, Godia. Godia, you have converted to Islam. You are now a Muslim. I'm sorry. you will pay me every kobo I have spent on her. If you are ready and okay by that, then we can talk marriage. Haba Abdul, can I say what you ce to so sai I'm arna masu fitsari a tsaye wannan auren ba dan kuma yake son yi shi ba illa dan yi taimako akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ga ana aikata wani mummunan abu ya ji bai wannan abun a cikin zuciyarsa ba to za su yi tarayya da mai aikata wannan abun a cikin zane mutum da addininsa daraja da soyayyar Allah su ƙara tabbatuwa ga babban bawansa mafi daraja mafi ɗaukaka annabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka yaƙi da harshenka domin ka tattago mutane daga kan mummunan hanya ka ɗora su akan kyakkyawa ka yaƙi da ƙarfinka don ka saka mutane akan kyakkyawa in hakan ba ta samu ba mafi raunin imani shine ka ji abin a cikin zuciyarka mutum da addininsa fitaccen kamfanin shirye-shiryen fina-finan hausa kamfanin da ya samu shaidar makallata salisu charlie enterprises da take mai wannan lafaz mutum da addininsa wani irin wulakanta kai ne wannan a ce ki fifita bariki gidan iskanci akan gidan mahaifanki Allah da tsumana duk matan kasa wasu ba sai ka zo nan zama kanwa ce kanwa ka ta ina ka san kanwa ka ce ka bata ke kin san su mm-hmm, ni ban san su masu sata mutane ne kamata wai sai an faɗa min yadda zan saka kaya ki duba kawaye na fa yadda suke fantama amma shi kwata kwata abu bai waye ba duk tarbiya in ba koya din musulunci ban ban tsarin ka kan ma'aunai na tsiri kirkira ta da sako rayuwar soyayyar musulmi da kirista fitilar haskawa masu kin gaskiya tuntuɓan ƙashin gabansu nuna tasirin taimako akan wanda yake cikin tsanani ko ɓacin rayuwa rayuwar da masu zaman kansu take cakuduwar fasuwa mutum da addininsu kaduwar gigi cewa bugun damina mai guguwa kunsassun darasai ta hanyar nuna adalci da gaskiyar musulunci da jerin ma'anoni da manufofi kan hanyar ilimi ku tallafi wanda isa ba bashi da shi ku biya bukatarsa ko kuma Allah zai sa kuna da wata bukata a wajen ubangiji shi wata biya mu mutum da addininsa nan fa ba rikici kowa ya abin da yake so shikenan asiri mutum da addininsa daukar nauyin shirin babu jirgin ingantaccen gini ta fasalin shirin gina ginen hausa salisu jami'a da shirin mutum da addini shiryawa daga aikin naziri dan hajiya tsamanin shiri mai ingancin gani mutum da addini wanda ya ba da umarnin shirin ya fito da kammaluwar gamsarwar makallata Husaini Ali Muhammad <laughs> mutum da addini na ji ina son ki ba san mene miki ba mene ne baki so a tare da ku ki kalli jikina ki ga me ya baki so in cire shi kalamun ku duk iri ɗaya ne sai dai ka ɗara su da ɗan zance babu yadda hankali zai ɗauki wannan magana ina matsayin makauniya kana da ido ka zo da wannan zance mai wadai auren ɗanɗane ki auren mu da shi wata uku kacal muka da shi ya sake gane ni bane ni ce fa ta ƙaura a sama'u ni ko na san cewa ki ƙaura a sama'u ce dukkanin su haka suke babu Allah a cikin ransu sai tafiya ta yi nisa suke bayyana halinsu zan iya rayuwa ko babu aure S Fulani Productions returns with da ban gan shi ba series of problems multiple troubles kin ga dakata wai kana nufin duk kuɗin da aka kashe da hidimar da muka yi da akan ta muka yi ni kuma ita ce zuciya zuciyarka to in ma ita ce ranka in an zare zaka faɗi ka mutu sai ka rabu da ita ko kina so harzuka idan na harzuka kin sa al'amarin na lalacewa ne gaba daya to ka samun mata ido ko kuma ka je ka nemi sabuwar uwa domin ba ta yi ba da ban gan shi ba तगरे तगरे zumunta da ina aiki. Ni kuwa na san kana aiki, amma dai albashinka bai isa ka dinga ka kawo wannan abu na kuɗi tsugu kuɗin nan ka kawo shi ba. To sai kai sauri ka dawo dan ga mai mota yanzu dan Allah sai faɗa yi. Wallahi mota ce aka dauke Eh? Mota ta aka sace? She finds a man of her cares. Could it be another sweet life or the beginning of another trouble? Unravel the mystery in the movie Da ban gan shi ba. Ai Allah ya sa da kunne na naji tana kuka.